wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan da saduwa a wannan yammaci na sha biyar ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin idan ba a manta ba kuma wannan shine darasi na 49 babin da muke ciki dogon babi ne wanda muka faro shi shine babu birrul walidaini wa silatul arham hadisin da muka tsaya a kansa a wancan darasi na karshe shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa radima anfu ثم ردم أنف ثم ردم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة haka ne ko yau za mu tashi kan hadisi na gaba wa anhu an karɓo daga gare shi ma'ana sahabin da ya gabata radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أن رجلا قال يا رسول الله wani mutum ne yazo yace ya manzon Allah inna li qarabatan ni dinnan ina da dangi ina da yan uwa sune qaraba akiluhum wa yaqta'uni ina sadar da zumuncin su amma su kullun suna yanke min wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. ina yi musu ihsani amma su kuma suna mona namin wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai. nikan yi juriya da hakuri wajen mu'amala da su wa yajhaluna alayya su kuma kullum suna yi mun wauta da halin Allah wadai shine aljahlu anan gudu dan akan kawo aljahlu ana nufin jahilci wato kishir ilimi akan kawo aljahal kuma ana nufin wauta wa wani daga cikin larabawan jahili ke cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil aljahilina yace ku saurara kar fa wani ya mana wauta dan in mun tashi sai mu wauta sama da wautar masu wauta fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da ce la in kunta kama qult in dai har ka kasance kamar yadda ka faɗa fa ka annama tusifuhumul malla to ya zanto kamar wato ainihin kana watsa musu toka a jikinsu kenan fa ka annama tusifuhumul malla kamar kana watsa musu toka ne almal ana nufin toka wanda ke akwai rabowan zafin wuta ta tare da ita wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ba zai gushe ba gare ka daga ubangiji subhanahu wataala zahirun alaihim wani mai taimakon ka akan su ma dumta ala zalik matukar ka kasance akan halin da kake an gane ko yayin da duk ya kasance danginka suna muna nama kai kana ta musu suna wauta gare ka kana jurewa kana sada zumuncin su su kuma suna yankewa abinda zai zama wato kamar kana daukan toka kana watsa musu kenan abin nufi da kamar kana daukan toka kana watsa musu za su rinka jin kuna da radadi idan mai kake da falla a kansu domin duk wanda ya kyauta ya san ya kyauta wanda bai kyauta ba kuma ya san cewa bai kyauta ba san wanda yake marar kyautawa ne idan ka muna na shi idan ya muna na ma karama sai ku zama kai daya kai da shi daidai wa daida amma in ya zage ka yi ci mutuncin ka ya kuma ka jure to sai kuma abin ya dawo ya dame shi dan mai ba karama ba wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi wa ما ليتي وتصفهم wa التاء وكسر السين المهملة wannan kalmar tusiffuhum za ka yi wa ta'ul kasr a bamma sinun din nan wadda take mara digo kuma za ka yi mata wato ainihin kasra wa tasdidil fa da kuma yin shadda akan fa me wannan kalma take nufi wato haka ake furta ta tusiffuhum wal mallu lafazin al mallu kuwa bi fathil mim da yawa mimin fataha wa tasdidil lam lamun kuma za a yi mata shadda wa ramadul harru shine toka wanda take da zafi an gane ko ai ka annama tut'imuhum ar-ramada sai ya zanto kamar kana ciyar da su toka ne al mai zafi wa huwa tashbihun lima yalhaquhum min al-ismi bima yalhaqu akil ar-ramad al-harri min al-alami mala yace wannan kamantawa ne manzon Allah ke yi na abin da zai riske waɗannan mutane na zunubi kamar irin abin da ke riskar mutumin da ke cin toka mai zafi na radadin zafi to haka su kuma abin da zai riske su na zunubi saboda kana kyautata musu suna munana maka wala shay'a ala hadha muhsin ilaihim mutumin nan da ke musu ihsani babu komai akan su na laifi walakin eh, yanaluhum ismun azimun bi taksirihim fi haqqihi sai dai su zunubi mai girma zai hau kansu saboda gajiyawar su wajen tsare haƙƙinsa wa idkhalihim al-adha alaihi da kuma yadda suke cutar da shi allahu a'lam وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه متفق عليه wani hadisi an karbo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi dukkan wanda yake so a yalwata masa a cikin arzikinsa wa yunsa lahu fi asarihi kuma a jinkirta masa fi asarihi a cikin ragowar kwanakinsa falyasil rahimahu to ya sadar da zumuncinsa dukkan mutumin da yake son yalwan arziki da haɓakan arziki tattare da shi kuma yake son ragowar shekarunsa da suka rage a duniya a yawan yawansu a fara su a yi masa jinkiri to ya kasance ya sadar da zumuncinsa haka ce sadar da zumunci babban al'amari yana jawo mutum arziki kuma sannan yana jawo a ƙara rayuwar mutum ko kwanakin mutum a gidan duniya domin annasa da yake wa yunsa ma'anarsa yu'akhkhar kenan a cikin harshen larabci eh eh a yalwata mutum arzikinsa ba yadda ubangiji ta Allah ya ga dama ko ya yalwata ma na kuɗi ko ya yalwata ma na kaddara ko ya yalwata ka da wadatar zuci ko ya sa albarka kuɗin ba su da yawa amma hanyoyin kuɗin kashe su zanto kaɗan mun sha maka misali kan wannan sai ubangiji subhanahu wataala ya arzuta ka da naira ɗari biyar hanyar kashewar kuma sai ya zanto ka kashe ɗari da hamsin ne ko ɗari biyu kana da ranar ɗari uku amma ga wani mutum an ba shi dubu goma sai ya kasance an buɗe masa hanyoyin kashewa zai kashe dubu tara da ɗari bakwai da hamsin me zai rage a cikin akawun ɗinsa a sun susa ɗari biyu da hamsin kai da shi wa wani kuɗi kenan ka fi dan kai ka samu ladar 300 shi kuma ya samu ladar 250 duk da cewa kudin su sun fi naka yawa to ubangiji ta'ala na gudanar wa dan adam irin wannan dan adam ba tare da ya sani ba sai kai tawa abin hawanka wata biyu wata uku ba tare da ka samu wani ya faro maka kudin da sai ka kashe kudi ko ka ji jiki ko ka ce wayo ni Allah ba daga wani fetur sai juyan bakin mai sai yan matsaloli can fulogi a goge a sa'a amma idan azar ya hau kan mutum sai ga cewa komai ya lalace can ya lalace kafirai to ya lalace wani ne ya lalace a sauke inji a mayar a ce ai bayan an mayar an manta ba sa wani ba a sauke sauke duk sai ka biya da daidai din da kuskuren da ka ta sauke matsala ce a cikin rayuwa ko a kawo wani irin iska ya yace maka rufin kwanan gidanka sai ka sayo kwano sai ka sayo silin sai an sake santin wurin shikenan sai ka kashe duk kuɗin sai kuma gidan ya zauna lafiya abin hawan ya zauna lafiya ka je ka sake yin cewa ka samu kuɗi masu yawa a sake buɗe ma hanyoyin kashe to albarkar arziki ba wai yana nufin kadai sai a baiwa mutum dukiya mai tarin yawa ba a'a na nufin cewa ko da kadan ubangiji ta ala ya baka sai ya kasance ta wadace ka ta ishe ka hanyoyin kashe ta sun zanto ta ta ina ba ta fahimta to wajen wayun sa alahu fi asarin ya za a yi masa jinkiri a cikin rayuwarsa da yawa daga cikin malamai sukan yi kokarin tawilin wannan hadisi da cewa abinda ake nufi yi wa mutum jinkiri cikin rayuwarsa wato za a bashi karfin jiki da yalwar wato karfin jiki da koshin lafiya ta yadda abinda wani sai ya yi wata ɗaya zai yi kai zaka iya gama cikin kwana goma sha biyar ko ashirin to kaga sai ya zanto ranar lokaci din da aka ƙara maka ba wai adadin kwanakin aka ƙara ba amma kwanakin aka sa musu albarka ta yadda zaka iya abubuwa na wani sai ya yi kwana ashirin yana yi kai ka gama cikin kwana goma ko cikin kwana goma sha biyar ko wani abu makamancin haka waɗansu suna da hadisin da haka waɗansu kuma suna cewa a'a yadda wannan hadisi yake a zahirin sa mabarsa duk mai sayar da mai sayar da zumunci Allah na iya ƙara masa kwana kawai abin da zaka ce ya yi ubangiji ya riga ya rubuce to in ya rubuce ba zai shafi ba in yana so yamma Allah ma sha'u wa yusbitu inda hum kitab in Allah ya ga dama ya tabbatar da abin da rubuta in ya ga dama ya goge ya canja wani ba mai tambayar Allah dan me yasa kai haka don shi fa alul lima yuridu ne waɗansu kuma suka ce ko da ajali da aka iyakance wa mutum aka ce wannan zai shekara arba'in da kwana kaza ko zai shekara hamsin da wata kaza da kwana kaza wannan abin da Allah ya sanar da mala'iku ne amma abin da ke cikin iliminsa daban ta yi ubangiji ta'ala a lissafi ya baka kwana arba'in a shekara arba'in sannan kuma ga shekara goma rara in ka sadar zumunci a kara maka in baka sadar da zumunci ba a kyale su in ka sadar karin nan in baka sadar ba sai a bar su ba tare da kari ba amma su mala'iku abin da aka sanar da su kenan amma Allah na dama ya kara ko ya rage dangane da idan mutum ya yi aikin da zai iya sa a kara din ko kuma in bai ba ina fatan kun fahimta da haka dai babu wani iskali a cikin wannan wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da muslim suka rubuto wa anhu qala kana abu talhata akthar al ansar bil madinati malan min nakhl wa kana ahabbu amwalihi ilayhi biraha wa kanat mustaqbilat al masjid وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت الآية فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني أمه متفق عليه wannan hadisi da muka manta baya gabata gaba ɗayansa an gane ko a jimlacin hadisin abin da yake nufi dai wato falalar siyarwa ko taimakawa ga yan uwanka ko danginka domin abu talha ya karanta faɗin Allah ta'ala lan tanadul birra hatta fi komin mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun albirra ba wato yin aiki na gari na kololuwa hatta tunfiqu har sai kun ciyar mimma tuhibbun daga cikin irin abin da kuke so ba wai abin da kun wadatu gaban sa ba abin da kana da sha'awar sa kana da bukatar sa amma sai ka dauka ka ciyar da mai bukata kai ma kana sha'awa amma ka hakura ka ba wani ka yi isari ka fifita wani akan ka lokacin da wannan aya ta sauka sai Abu Talha ya duba yana cikin duk sa ba abin da yake daraja da kima sama da gonarsa da ake kira biruha wanda tana nan daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta akwai yayin itace akwai ruwa mai garɗi mai daɗi har manzon Allah na shiga ciki ya huta ya kuma sha ruwan da ke cikin ta da wannan aya ta sauka sai Abu Talha ya garzaya wajen manzon Allah yace ga shi abin da naji ubangiji ta Allah ya riga ya faɗa da haka ga wannan gonar tawa ita ce mafi girman abin da na kauna a cikin dukiyata sanya ta inda Allah ya nuna maka cewa anan za a sa ina fatan ladanta ina fatan sakamakon auren Allah gobe kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi shawaran cewa bayan ya yabe shi ya ce wannan ta zama dukiya mai albarka dukiya mai riba amma je ka raba wa danginka makusantanka an gane ko abu talha ya je ya raba wannan dukiya ko wannan gona ga danginsa makusantanka to kaga anan gurin shine mahallin shahid ga dukiya mai kima idan ya baiwa miskinai tayi in ya baiwa danginsa tayi amma in ya baiwa miskinai lada ɗaya ne in ya baiwa danginsa mabukata ko lada biyu ne dan ga lada sarka ga nasarar zumunci shi yasa sai manzo Allah ya shirye da shi zuwa ga abin da shine mafi alheri sallallahu alaihi wa alihi wa sabaka bayanu alfazihi fi babil infaq mimma yuhibbu wannan hadisi bayanin lafazansa ya riga ya gabata a babin da yake maganar ciyarwa daga abin da mutum ke so a can baya kenan وعن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد هي قال نعم كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فأرجع كو فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد an karɓo hadisi daga abdullahi bin amr bin al-as Allah shi kare da a gare shi abdullahi bin amr bin al-as yake cewa akbala rajulun ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da mutum Allah ta kare tabbata gare shi da iyalan gidansa fa kale yace da shi ubayyuka ala al-hijrati wal jihad na zo ne dai in yi maka mubaya'a akan zan yi hijira in bar gari na zuwa inda kake wal jihad zan yi maka mubaya'a bisa ga cewa zan yi jihadi tare da kai abtagil ajra min Allah ta'ala na ya kan ina neman ladan Allah kadai ba wani abu nake nema a duniya ba zan je jihadi ba wajen neman ganima ba sai dan dauka kalmar musulunci da ta kuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zanto ita ce mafi daukaka na baro gari na sai dai in dace da ladan da Allah ya tattalin sa ga masu hijira ba wai dan a ce mun nayi hijira ba wannan shine manufata abin da yake nufi kenan da fadarsa abtagil ajra min Allah ta'ala qala sai manzon Allah ce da shi fa hallaka min walidayka ahadun hayyun shin kana da ɗaya daga cikin iyayenka wanda yake da rai qala na. yace eh bal kilahuma ai duka so biyan masu nan da rai kala sai manzon Allah ce fatabtagil ajra min Allah ta'ala shin kana neman lada daga wajen Allah ma'ana kana neman ɗaya daga cikin ayyuka mafiya tsokar lada sama da wannan jihadin da ka nema sama da hijiran nan da kace zaka taho kala na'am sai ce eh kala sai manzon Allah ce da shi farje ila walidayk ko ma wajen mahaifanka guda biyu a ƙauyen da suke zaune a garin da suke fa ahsin suhbatahuma ka je ka kyautata abokantaka tsakaninka da su ka kyautata mu'amalar ka tsakaninka da su wani hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa hadha lafz muslim wannan lafzin imam muslim ne an gane ko wa fi riwayati lahumma aw riwayatin imam al-bukhari da muslim yace ja'a rajulun fastazanahu fil jihadi wani mutum ya zo ya nemi izinin manzon Allah wajen tafiya jihadi fa qala sai manzon Allah ce ahayyun walidaka iyayenka guda biyun nan duk suna nan da rai qala na'am yace eh qala sai manzon Allah ce fa fihima fajahid ka je kai jihadin ka a cikin su abin nufi kyautatawa da zaka yi musu shine jihadin da ke danka a halin wato shi ba wannan yana cikin hadisan da ake kafa hujja da su kan muhimmancin sadar da zumunci domin a cikin zamantakewar ka wanda ya fi kowa kusanci su ne wa mahaifanka saboda haka sai kawo shi a wannan mulki sannan kuma a nan gurin ga mutum zai tafi jihadi zai tafi hijira amma manzon Allah sallallahu alaihi ya mayar da shi cewa zai je kyautata wa mahaifansa sun wannan na nuna falalan kyautata wa mahaifa ya fi fallan jihadi ya fi fallan hijira alal itlaq to ya abin kirin wakilin shi manzan Allah ya tambaye shi iyayen ka sanin su biyu da rai ko kuma ɗaya daga cikin sai suna nan da rai yace to kuma cikin su karka tafi wani jihadi karka tafi jira wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura halin da yake ciki idan ya kasance iyaye ba su da wani zai tallafa musu kuma suna da bukatar mai agajin kuma babu wani sai shi to a wannan lokacin zaman shi tare da su ya fi tafiya jihadi falala ya fi tafiya hijira falala ina ba ta fahimta amma in iyaye suna cikin karfin su ba su da bukatar shi kai kana dan shekara 25 mahaifin kana dan shekara 41 kaga yana cikin karfin su kila ma shi da karfi to kaga anan gurin baya da bukatar ka ka tana yar shekara 37 ko 38 ko da kaga anan tana cikin karfin ta kenan ba ta da bukatar ka yanzu ina ba ta an fahimta ko kuma a'a banda kai suna da wadansu ya'yan suna tare da su kai kuma zaka tafi jihadi to anan gurin tafiya jihadi ya fa falla sama da zaman ka dan in ka zauna ma banda kai a wani ba kai kadai bane ba abinda zaka yi ina fatan kun fahimta وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح رواه البخاري وقطعت بفتح القاف والطاء ورحمه مرفوع wannan hadisi an karɓo daga Abdullahi bin Amr bin al-As kuma dai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-wasilu bil mukafi mai sadar da zumunci ba shi ne mai ramko ba mai ramko ba shi ne mai sadar da zumunci ba walakin da wasil sanadai wanda yake sadar da zumunci allazi idza qata'at rahimuhu wa salaha shine wanda in zumuncin ya tsanke zai je kulla to wannan shine ake biyo cikakken lada na mai sadar da zumunci wato ka zirci dan uwanka da kasan shi ba zartanka ka taimaka wa dan uwanka da kasan shi in kai ne kake cikin wani hali ba zai taimaka maka ba to wannan shi ne ake samun cikakken ladan sadar da zumunci amma mutumin da baya bayarwa sai in ka bashi ka bashi wata rana shi ma sai baka ka kawo ziyara shi ma sai ya rama ziyaratun bi ziyara wa atiyatun bi atiyya wato kyauta a madadin kyauta ziyara a madadin ziyara shi aikin da yake kenan to wannan shi ne ake kira almukafi, shi dan ramuwa ne mai ramko ne ma'ana ko da yake za a bashi lada to amma dai bai kai ladan wancan ba dan wancan shi ne cikakken mai sadar da zumunci ina fata an fahimta shi din kansa ba za a ce ya yanke zumunci ba ibn hajar yana cewa matakan guda uku ne akwai wato alwasil mai sadar da zumunci akwai almukafi mai ramuwa akwai alqati wanda ya yanke to kaga anan matakan su guda nawa kenan guda uku mai sadar da zumunci shine wanda yake ziyarar wanda har baya ziyarar ya ziyarci wanda yake ziyarar da wanda ba ziyarar ya bada kyauta ga wanda yake masa kyauta da wanda yake masa rowa matukar kai dan uwansa ne zai kokari ya ga cewa bai mutu da haƙƙinka ba bai yi sakaci ba to wannan shi ne ake kira alwasil mai sadar da zumunci amma almukafi shi ramuwa ce in an yi masa yayi in ba a yi ba zai yi ba to daga nan sai alqafi shi wanda babu ruwansa ko kai ma ba zai ba shi baya yi kai je kai ta yin abinka ba abin da ya shafe kai ta shafa alqafi kenan to wannan alkafe a cikin su shine tababbe dan manzo Allah ce la yadkhulul jannata qati'ur rahim wanda ke mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba amma shi almukafi duk da cewa ba za a ce yana da cikakken lada ba to amma ko bai da zunubi amma alwasil shine wanda ke da cikakken lada na sadar da zumunci ina ba ta fahimta shi sa manzo Allah ce laysa alwasilu bil mukafi ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وقطعت qaf wa ta' ورحمه هو مرفوع وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحم مؤلكة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه wani hadisi an karbo daga na Aisha Allah su kare da gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimu mu'allaqatun bil arsh arrahimu zumunci mu'allaqatun bil arsh na rataye ne a jikin al'arshi an gane ko ta kolo tunda Allah ya halice ta haka ta rike wata gaba daga cikin gabar al'arshi ko ta rike wani sashi daga cikin sashin al'arshi ita zumunci din kenan ta kolo tana mai cewa man wasala ni wasalahu Allah wanda duk ya sadar da ni to shi ma Allah sadar shi da abin da yake nema wurin Allah wa man qata'ani qata'a Allah wanda duk ya yanke ni shi ma Allah yanke shi daga abin da yake nema to shine malamai suka ce ma'anar mu'allaqatun bil arshi din nan abin da ke nunawa daukakuwar sadar da zumunci ma'ana irin yadda sadar da zumunci din yake rataye da al'arsh to haka mai sadar da zumunci ke da babban matsayi a wurin Allah gobe kiyama domin al'arshi sama ne abin da nuna nunawa daukaka domin al'arshin Allah yana sama yana sama da dukkan makaluka ba wani makaluk da yake sama da al'arsh ina ba da kun fahimta to kaga wannan na nuna mai sadar da zumunci yana da babban matsayi a gaban Allah kenan sannan kuma bugu da ƙari ga kwadaitarwa ta da tsoratarwa cikin hadisi don fadin cewa man wasallani ne wa salafullah akwai kwadaitarwa kan mutum ya sadar da zumunci fadin cewa man qata ne Allah akwai tsoratarwa dangane da yanke zumunci wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta <laughs> eh a gaskiyar al'amari shi sadar da zumunci ko kana da abin da ka kai wa dan uwanka ko baka da abin da ka kai masa yana da kyau ka ji domin akwai wani daga cikin mutane shi zuwan ya fi muhimmanci sama da abin da ka kai masa akwai kuma wani daga cikin mutane shi ba zuwan ne yake da muhimmanci ba mai aka kai masa in baka je ma ko aike kai shi ya fi kaje ba kokobo gara kai aiki da kuɗi da kaje ko kokobo to ba wai a ɗabi'ar mutane za ka biye musu cewa abin da suke so haka za a yi ba mai Allah da manzon suke so abinda Allah da manzansa ke so shine ita wannan ziyara din abinda za a tafi da shi na tsaraba wannan ribar kafa ce amma kashin bayan al'amari shine ziyara in ka je kuma ko da baka tafi da niyyar wani abu ba sai ka je ka samu mutum cikin wani halin da yake buƙatar taimakon ka da agajin ka to lokacin sai kai wannan na da matukar muhimmanci akwai wani lokacin da zaka tafi da tsaraba ba ita ake bukata ba ka tafi wa mutanen da lemo da ayaba da biredi su kuma suna neman masarar da za su dan maganar lemo a ciki ba za ta fahimtar muhimmancin lemo ba ta da kai a halin yanzu to har gara wani lokacin ka rike kuɗi ka je gidan da kuɗi ka ji wata matsala ake fama da ita sai ka yi a wannan lokacin kila an ci bashi kila na bukatar masara kila na bukatar takin zamani kila na bukatar menene abinda ake bukata sai kai da ita kyauta wadda take mafi kima ita ce ka baiwa mutum abin da yake bukata ba wai menene ya fi tsada ba a yanzu ka je kawai ana cikin halin kakanuka sai ka je ka samu wani kanin mahaifinka sai ka kai masa kyautar agogon zinari me darajar su shi a wurinsa kaga wannan agogon zinarin da zaka bashi kila daraja su ta fi naira dubu biyu ta dubu uku ko shakka babu ta fi wannan to amma shi a wurin sa ka bashi dubu biyu da wasu ka bashi agogon zinari to ka bashi abinda zai shigar masa da farin ciki a cikin zuciyarsa ya fi sama da abin da yake gashi da kima amma shi bai san muhimmancin sa ba ko daga nan wurin zaka je kawai shikenan sai kai da kwallon da tafai ka je ka samu hadin kawai ko wani kalma hadin ka ga eh, sahih bukhari ga fatawul bari yana bukatar ya zai karanta halari a wuce lafiya gida da wani fatawul bari da to kyauta dai da tafi kima ita ce ka ba mutum abin da yake da bukatarsa me yake da bukatarsa a wannan lokacin to shine ban ji ba eh wannan duk rashin tarbiyya da karantarwar addini ce ku gane duk abin da jahilci ya haifar da shi ba ma cewa ko mu biyewa abin ya ci gaba da faruwa idan ya kasance su dangin mu na ƙauye dan wane na da dukiya ya je za a tarbe shi hannu biyu biyu ni kuma idan na je an san ni talaka ne ba za ta tarbe ni hannu biyu biyu ba ba cikin kuma in daina zuwa din zan ranka zuwa dan ni in sauke nauyin ko da su su karɓi wannan ziyara ba dan idan ban je ba ni Allah zai tambaye ni dan me baka je ba su kuma in ba su karbe ni ba sai Allah ya tambaye su dan ba su karbe ni ba to ni in sauke na waɗanda daga bangare na kare kasance ni ne zan zanto cewa wa na nafsi lil musa'alati yawmal qiyamah ba ni ne zan bijirar da kaina wajen tambaya gaban Allah ba ran tashi kiyama kuma duk lokacin da na samu wata dama na in faɗa musu gaskiya sai in faɗa musu in wazance su sai in wazance su in faɗakar da su sai in faɗakar da su don ne iyaka an gane ko وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك wannan hadisi an kai shi daga ummul mu'minin ita ce maimuna bint al-haris al-hilaliyya Allah ya kare da gare ta annaha atakat walida sallaha ta yantar da wata baiwarta walam tasta'zin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba tare da ta nemi izinin manzon Allah ba tana da baiwa take son yantar da ita ba tare da ta nemi izinin manzon Allah ba sai ta yantar falamma kana yawmuha alladhi yaduru alaiha fihi lokacin da kwananta ya zo wanda manzan Allah zai zo gare ta qalat da manzan Allah shigo ɗakin ta wajen hira sai ta ce a sha'arta ya rasu rasulullah anni da walidati shin kana da labari ya manzan Allah cewa na yantar da baiwata ku yanga ta qalat kala kai sai manzan Allah ce a wafa fa'alti yanzu kin yantar da ita qalat na'am ce eh na yantar da ita kala sai manzan Allah ce ama innaki law a'taytiha akwalaki kana a'zama li ajriki manzo Allah ce ama ma'ana ki saurara ki innaki law a'taytiha akhwalaki lalle ke da za a ce kin bayar da wannan ku yangarta ki ga yan uwanki a madadin yanta tata ki bayar da kyautar ta ga yan uwanki akhwalaki dangin mahaifanki kenan dangin mahaifiyarki kana a'zama li ajriki to wannan yafi girman lada a wurin Allah sama da ki ba ta yanci kun fahimta da kyau to anan gurin kaga a daidai wannan gaba da manzo Allah ce innaki law a'taitaha aswalaki kana a'zama li ajriki shi kansa yana nuna muhimmancin ta da mutum don bai wace da ita yan bawa yana da matukar muhimmanci cikin addinin musulunci shi yasa aka bude kofofin yanci da yawa sama da kofofin bauta kofar bauta ɗaya ce kofi imma dai a yake mutane a mai da su bayi ko bayan wani ya mai da shi bawa kai ka saya banda wannan ba kofar bauta amma kofar yanci ku tana da yawa in kai kisan kai sai a ce ta zuwa ga mutum mu'mina in kai zahari tahrir raqaba min kamar an tamasa in kai rantsuwa tahrir raqaba menene tahrir raqaba me kaga hanyar yanci tana da me tana da yawa saboda kallon yantar da bawa ne to amma tare da haka gashi ta yantar da baiwarta sai manzo Allah ke cewa da kin bayar da ita ga dangin mahaifiyarki to da ya fi girman lada ina fata an fahimta kaga wannan na nuna muhimmancin sadar da zumunci sannan kuma wani karin abu da ke cikin hadisi shine hadisin na nuna mana halaccin mace ta yi tasarrufi cikin dukiyarta ko da ba ta nemi izinin mijinta ba an gane ko akwai wani hadisi da Imam Ahmad bin Hanbal wanda manzon Allah ke nuna ba shi halatta mace kada mace ta yi tasarrufi cikin dukiyarta ta sai wani abu mai tsada ko ta bayar da kyautar wani abu ko ta yi kaza gashi dukiyarta ta ce har sai ta nemi izinin mijinta to amma gashi a nan gurin maimuna ta yantar da baiwarta ga shi wannan tasarrufi da cikin dukiya an ce kuma wa lam tasta'azinin nabiyya ba ta nemi izinin manzon Allah ba wannan sai nuna halin da ke cikin hadisin can halin da na karhanci ina fata kun fahimta wato makaruhi ne ke nan ga ya mace ta yi tasarrufi cikin dukiyarta ta sarrafa dukiyarta ta hanyar kyauta ko saye ko bayarwa ko rance kan wani abu mai girma a dukiyar har sai ta nemi izinin mijinta idan bata nemi izini ba ta yi kamar ta aikata makaruhi kenan mafi kyau ne ta nemi izinin sa domin wannan hadisin shine babbar karina da ta nuna hanin da ke cikin wancan hadisi na Imam Ahmad ba hanin da ke nuna haramci ba don ga karina nan gudan mai ce karina gashi maimuna ta yantar da bai wata ba tare da ta nemi izini daga wajen mazan Allah ba ina fata kun fahimta wallahu a'lam sannan abu na uku da za mu iya fahimta cikin hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san dai ba haka ne ko ba ka bane a daidai ina za mu fahimta haka da shi ba ta san ba za bai san ta yantar da bai wata ba har sai da ranar kwanan ta zo kaga ranar da ta yantar da ita ba ranar kwanan ta bane a ranar kwanan ta din ba bai sani ba har sai da ta ce da shi a sha'arta ya rasulullah anni a da shi. shin ka samu labarin cewa ko na yantar da bai wata sai manzo Allah ta awa fa yanzu ko haka kika yi kaga yana bai sani ba ma'ana a lokacin da ya san gaibu zai san cewa za ta yantar kafin ta yantar sai ce a madadin ki yantar gare ki ne to amma tana ta riga ta yantar yanzu ba za a ce sai da baya da baya kamar yadda baiwar baiwa don ta bayar da ita kyauta ga danginta ba ina fatan kun fahimta wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عنهما قالت قدم علي أمي قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم سلي أمك متفق عليه وقولها راغبة أي طامئة عندي تسألني شيئا قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول wannan hadisi an karɓo shi daga asma'u binta abubakar Allah shi kare da gare ta qalat tace qadimat alayya ummi wa hiya mushrika mahaifiyata ta zo alhalin tana cikin addinin ta na shirka da bautar gumaka ta taso tun daga makka ta zo wurina ina madina fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin rayuwar manzon Allah tsira da mutum Allah ta tabbata gare shi da iyalan gidansa tace fastaftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na nemi fatawa a wurin manzon Allah kuntu nace da shi kadimat alayya ummi wa hiya ragibatun mahaifiyata ta zo alhalin tana mai kwaɗayin ko sa ran wani abu na kyautatawa a wurina afa asilu ummi shin na iya sadar da zauncin mahaifiyata in karɓi bakuncinta in kyautata mata in yi mata kyauta ko ihsani kana manzo Allah ce na'am sili ummaki eh sadar da zumuncin mahaifiyarki wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa qawluha ba a cikin hadisin da suke ragiba ai fami asli indi tasaluni shay'a ta zo tana kwadayin wani abu na tana roko na wani abu qila a wani kauli aka ce kanat ummu haminan nasabi ita ce uwarta wadda ta haife ta wakila a wani kaulin malamai suka ce minar a a'a ba wai uwarta ce ta haife ta ba uwa ce ta fuskar shayarwa ta shayar da ita ne malam nawawi ce wa sahihul awwal ingantacciyar magana shine cewa uwarta ce mahaifiya ba wai uwa ce ta fuskar shayarwa ba wato wannan abin da ke nuna wa ko da danginka kafirai ne ya halatta ka sadar da zumuncin su ka ziyarce su ka kyauta ta mu ka ba su abinci ko sutura ko duk abin da yake shi suke da bukata ko da su ba musulmi bane ba dan sadar da zumunci daban bara'a da aka ce ka bar ranta daga monin addinin da suke kai daban ba za ka taimaka musu kan dukkan abin da yake ci gaban addinin su ne ba za ka taimaka musu kan dukkan abin da yake sabo ne za su saba wa Allah amma abin da ya shafi al'amura na rayuwar duniya suna da bukatan abinci ko sutura ko magani ko kuɗin makaranta ko matsuguni kana da halin yi lalle ne kai musu kuma yi musu din yana daga cikin musulunci ina fata an fahimta wato kaga wannan ke nuna kyakkyawar koyarwa ta addinin musulunci waɗanda suke kan wani addinai da ba musulunci ba da wuya ga addinin su ya yayi horo yi umarni cewa a kyautatawa wani bare a cikin wannan addinin ko da uba ne ko da uwa amma ga addinin musulunci na magana a kyautatawa ba ba uwa da uba ba ta dangi duk da kasance wasu ba musulmi ba ai wannan ba sai ta wannan tambayar ba duk abin da yake a fili ba ban ga dalilin da sai mutum ya yi tambaya ba a ah, kai daidai take da wannan tambayar ka ce yanzu mutum malam sallan jam'i haramun ce ai sallar jam'i wajibi ce Allah sallar jam'i wajibi ce ga musulmi to shikenan sai kuma aka zo ana yaki yanzu mutum sai ya fita dun rugu mutum yaki ya je sallar jam'i a'a sallar jam'i nake maka magana sai ya fita ya je masallaci sallar jam'i to to yanzu wannan sadar da zumunci mai muhimmanci ne amma mutum ya musulunta sai danginsa suke neman su da kashe shi ya zo gari shikenan sai ya ji wannan hadisin gobe sai koma sani zumunci ina ba da kuma abubuwan irin wannan ba sai mutum ya tambaya ba idan shari'a ta shar'anta abu akwai abin da ake kira almawani mani ne hana kai abu yanzu dole mutum ya tashi sallah mace ko namiji mace ta tashi ta yi alwala tsaf za ta yi sallah ta fuskanci gabas sai jinin al'ada ya zo mata yanzu wajen sun sallah yana nan cikin musulunci amma ita yanzu za ta yi ko ba za ta yi ba saboda ba za ta yi ba liwujudu mani dan samuwar wani abu da ya hana to waɗannan ababai mawali da irin wannan yana da yana da kyau mutum ya halalo su wa an zainab as-saqafiyya imra'ati abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن هكذا رواية قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ أني وإلا تركتها إلى غيركم فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hajati hajatuha wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له إيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في جحورهما وفي هجورهما في هجورهما ولا تخبرهما النهل فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الزيان هي قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه wato wannan hadisi an karɓo shi daga Zainab as-Saqafiyya Zainab as-Saqafiyya ita ce imrati Abdullahi bin Mas'ud matar Abdullahi dan Mas'ud Allah ta kare da gare shi da ita قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله يا فدا أتكن ولا وأزي دي يتي تصدقنا يا معشر النساء يا فوتا رماتا كورن كين صدقة ولو من حلي كنا كودا دكايا أدم كنا akan ce alhaliyu guda ɗaya alhulai kuma in suna da yawa an gane ko da haka na tambaye ku a wasalan da aka yi a littafi na man hali kunna shi yasa kila sa iya ruwa alwaya min yi kunna eh eh min yi kunna kenan idan an ce alhali dai guda daya idan an ce alhuli ya zama jam'i kenan wato kayan ado shine kamar sarka kamar dan kunne kamar aurewar kamar munduwa kamar zobe na zinariya ko na azurfa duk ana kira su suna alholi ina ba da kun fahimta duk wani ana kira su suna alholi sai manzon Allah ce ku yi sadaka walau min kunna ko da da kayan adan ku ne ma'ana kin rasa abin da zaki sadaka ba ki da lalar kuɗi sai kin sayar da wani zoben ki na azurfa sannan ki samu daman yi to sayar ki kin rasa abin da zaki sadaka ba ki da lalar kuɗi a biya a ƙasa sai kin sayar da wata sarka ko kin sayar da wani awarwalo ko kin sayar da wata munduwa dan ki sarka din to lalle ki ina ba ta fahimta a wani hadisin ya nuna abin da yasa aka ce su sarka saboda matsalolin da suke tare da su na tawayar addinin su tawayar addini shine wato ainihin sukan samu waɗansu kwanaki ba su yin sallah saboda jinin al'ada kuma idan kwanakin sun wuce ba ce a rama sallar ba kaga kowane wata ɗan namiji na kere matarsa da adadin kwanakin da ta bari ba ta yi sallah ba na al'ada in kwana bakwai take ya tsara ta ibada ta kwana bakwai to ya za ta yi ta cike wannan gibin shine da yawan sarka da za ta yi shine manzo Allah sai da su kansu rika yawan sarka dan su cike wancan gibin ina da kun fahimta قال سيد سيف فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد tace sai na koma wajen Abdullahi dan Mas'ud ce da shi kai kan mutum ne khafifu zatil yadi mai saukin yalwar hannu ma'ana baka da dukiya talaka ne kai wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kad amarna bis sadaqati gashi manzon Allah ya umarce mu da yin sadaka fa'atihi fas'alhu ka je ka tambaye shi fa in kana zalika yujzi wa anni in in baka dukiya din ya wadatar da ni zakata ta yi ko sadaka ta yi to in baka wa illa in ko baka din ban sauke na zakka ba in mace ta ba mijinta bai yi ba sarraftuha ila ghairikum sai in bayar da wannan zakka dan zuwa ga wani ba kai ba fa qala li abdullah tace sai abdullah dan mas'ud ce bali tihi anti ki a ki dai ki tambaye shi hikimar abdullah dan mas'ud kare zai tambaya manzon Allah sai a ba shi dawo ta sai kai gaskiya ko ne wannan ta <laughs> a ki dai da kanki ki tambaye shi fantalak fantalaktu tace sai na tafi fa idza imra'atun min al-ansari bi ba'd rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ga wata mace a kofar gidan manzon Allah cikin matan mutanen Madina hajati hajatuha bukatar da ta kawo ni ita ce bukatar ta ita ma ta zo ta yi tambaya makamanciyar tambaya ta shine hajati hajatuha bukatar ta ita ce tawa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad ulqiyat alaihi almahaba tace manzon Allah ko mutum ne da aka ba shi kwarjini wani lokacin kana son ka tambaye shi ma da ka gan shi kuma sai ka ji ka rike ka kasa manzon Allah na da kwarjini sallallahu alaihi wasallam fa kharaja alaina bilal wato sai bilal ya fito gare mu in ji wannan mata fa da lahu sai muka ce da shi nan ba ta faɗi gidan sauki iki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal je ka wajen manzon Allah mana fa akhbirhu anna mar'atayn bil babi tas'alanika kace da shi ga waɗansu mata a bakin kofa suna maka tambaya a tujzi sadaqatu anhuma ala azwajihima sai in sun fitar da sadaka ta zakka ko ta nafila ta wadatar idan suka baiwa mazajensu wa ala aitamin fi hujurihima ko suka bayar ga waɗansu marayu da suke karkashin فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai bilal ya shiga wajen manzon Allah fa sa'alahu ya tambaye shi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da shi man huma su wane ne <laughs> ya faɗa kala sai bilal ya ce imra'atun min al-ansari wa zainab wata mace cikin matan mutanen madina ban santa ba tare da ita da zainab fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ayyu zayanibi wacce daga cikin zainabobin wato kenan zainab ana yin jami'in su akan mai <laughs> zayanib dan gashi ya fito daga wakin manzon Allah ya ba sai kajira sai bawai ya ce ba <laughs> ko Khalil bin Ahmad akan ce zainabat akan ce zayanib to amma dai lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah kan ai ba ba magana ayyu zayanib wacce daga cikin zainabobin da ake da su da yawa فقال رسول الله منene فقال سي بلال قال سي بلال yace imratu abdullah ita ce matar abdullahi dan mas'ud fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce lahuma ajrani ai suna da lada guda biyu ajrul qaraba lada na sadar da zumunci wa ajrus sadaka da lada kuma na sadaka ashe wato a sadaka idan mutum ya bayar da ita ga dan uwansa yana da mai ladabi ga sadaka ga abin nan sannan kuma ashe ya halatta a larabce ka ce da mijin wancan dan uwanta ne ko ka ce matar wancan yar uwarsa ce matar wani dan gashi manzo Allah ce lahuma ajrani ajrul qarabati wa ajrul sadaqati ina fata an fahimta yasa idan matambaye tambaye ka yace kam anwa'ul qarabati kaga yana so ya kisa take kike wai nau'ikan dangi nawa ne sai ya shiru kaga anan gurin kai nawa zaka ci zaka iya cewa biyu ne akwai dangin uwa da kuma dangin uba su kenan duk mai hankali da wanda da iyakacin tunaninsa abin da zai ce su kenan to shi kuma in ya san wannan hadisi sai shafa na nan gurin ce ai uku ne ga kuma dangantaka ta fuskar auratayya an gane ko yace in kaga dama ka ce uku ne in kuma kaga dama ka dunkule su biyu dangin uwa da dangin uba sai ka dunkule su a matsayin bangare ne dangantaka ta ya kuma ka dunkule ta matsayin mai bangare mai zaman kansa sa'ilin nan in ka ce haka sai ka ce ita karaba din irgi ce akwai karaba wadda take da'ima akwai karaba wadda take munqati'a kattan qati dangantaka ta dindindin ita ce dangin uwa da dangin uba ana iya musanya su ne wata rana a canja amma dangantaka wadda take ta wucin gadi ita ce ta me ta aure domin da auren ya mutu dangantakar ta riga ta yi ina fata an fahimta ko da yaya dangantaka ba ta yanke ba kai tsoron Allah yanzu masu ka tana da yaya ta ta aure wani shi kenan kuma har yanzu kuma akwai dangantaka ta kasiyar da ita ko kai ka zama dangantaka wadda take haifar da kaciyar da ita ka ba ta zakka har kawai yanzu ka da ka saka tana gidan wani sai ka aika mata da zakka ka aiki mijin <laughs> da zakka maganar ku tattauna da ita kan makomar 'ya'yanku daban duk da haka kaga wannan tattauna da zaku ya halatta ka kadaita da ita bai halatta ba ashe ba dangin ka bace a lokacin yake yadda ku <laughs> ai bai halatta kake banta da ita da kai sai ita domin aure ya riga yanke kuma hatta idda hatta aure wani yanzu in kana da shawara da ita game da ƴaƴanta in ƴaƴan a cikin su akwai masu wayo wanda sun kai shekaru tara goma to kenan lokacin da su za a zauna ko su zauna su yi gadin mahaifiyarsu daga nesa ko da ba sa jin me kuke faɗa kuna daga nan su kuma suna daga can sai da ba abin da zai faru kai ma ba za ka iya ba to wannan shi ne ta yadda ko wani kallo kai za su gane wancan kallon ba shine kallo da aka saba yi ba akwai abin da ake nufi to dole sai da haka ko kuma shi mijin ya muka sallama da ita yana daga bakin sauro yana jin ku daga can gurin koda bai ji abin da kuke cewa ba dai yana kallon ku haka daga nesa ku gama shawara ku kan iyayen ku sannan kika tashi to wannan hadisi na nuna halaccin mace ta iya baiwa mijinta sadaka kenan zakka amma shi miji ba zai baiwa mata ba tunda shi ne ke da haƙƙin ciyar da ita in ya bata kamar abin da ya shafi ciyarwa ya saukewa kansa ina fata an fahimta amma ita mace ba ita ke da haƙƙin ciyar da mijinta ba sai dai in ta ga ta yi ihsani dan haka in dai shi mabukaci ne ita tana da dukiya ya halatta kenan ta bashi abin sannan wannan ke nuna mana a cikin addinin musulunci akwai abin da ke kira al-mulkiyatul fardiyya wato mutum na iya mallakar dukiya ko da kuma ce tunda gashi mace ta kai matsayin ta fitar da zakka amma gashi mijinta bai da shi kuma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya tabbatar da wannan rayuwar ina masu neman yancin mata ka ne karshen yanci kenan har mace ta kai matsayin ta zakka mijin bai da shi kuma an ce ta je ta tambaya aka ce ta bashi tana da lada biyu duk wannan wato ababai ne waɗanda idan muna karanta su da fahimta mai kyau za mu samu abin da za mu mayar da martani ga masu yawa addinin musulunci habaici kamar ya tawaye yancin mace dan gashi yanci kuma ka duba yadda mijin shi ma bai zama irin dictator din nan ba tace ka je ka tambayo mana sai ce je ki da kanki na baki izini wannan yana da miji na iya wa matarsa izini ta fita cikin abubuwa na halal ba zai ce kwata-kwata ita ba ta fita ba a cikin addinin musulunci ba wannan tsarin an gane ko kuma wannan a cikin hadisin kuma ya nuna mace na iya aikin wani mutum ko da tana iya aikin wani ko da ba muharramin ta bane ba dan gashi sun aiki bilalu suka ce je ka tambayi manzon Allah sun kusa daga waje mata ne ka duba matsayin bilalu <laughs> sahabi mai kiran alaihi wasallam manzon Allah har manzon Allah ke cewa ya ji motsin takalminsa a cikin aljanna amma gashi mata na sa ko bai ji komai ba dan an aike shi ne aike na fatawa ina ba ta an fahimta wannan kaga nan nuna rayuwa ta addinin musulunci akwai sauki idan an bi tsarin koyarwar Qur'ani da hadisi amma idan muka bi wani tsari na al'ada sai mu wahala da yawa kuma babu lada na'am me kace ya halatta ka bata kace ta in ka bata kyauta kar ka iyakance ta kace wai za ka kwadaitar da ita ne daga sadaka din sannan sai ka bata kai kyauta danganin damar ka kaga ita ta iya dauka ta yi amma karka ce ga shi ki sadaka ma'ana ka hana mata yancin da وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت يقول اعبد الله وحده wala تشركوا bihi شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم wa بالصلاة والصدق salati والصلة متفق عليه afafi حديثي silati muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga Abu Sufyan shine Sakh ibn Harb to ka san laraba a lokacin jahiliya su sai sai ta sanya sunaye irin wanda suke daga ji ka san kamar sunayen yan farauta farauta haka to ka sakar fa irin kamfar dutse din kamfa ta dutse ibn har kuma dan gidan yaki daga ji daga ji ka sa akwai rikici a cikin sunayen ba kawai to amma tun da shi suna wani lokaci ba ma'ana ake halarowa ba sai manzon Allah ya kyale shi bai canja masa ba sakar ibn harb shine abu sufyan ya faɗa a cikin hadisin sa mai tsawo fi qissati hirakla hadisin da ya kunshi kissar wato a haduwar manzon Allah da da haduwar shi abu sufyan din da hirakal yana tambayar abu sufyan dangane da labarin manzon Allah qala li abi sufyan shi hirakal ya ce da abu sufyan fa ma za ya amurkum bihi me annabi yake umartar ku da shi ya annabi sallallahu alaihi yana nufin annabi kala sai yace qultu sai na ce ya kulu abinda manzo Allah yake ce mana ubudullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani watruku ma yaqulu aba'ukum ku kyale duk abinda iyayenku suke faɗa na zantuka na shirka na kaulan zuwar da sauran ababai da su dace ba wa na bis salati yana umartar mu da yin sallah was da gaskiya a cikin zance wal afafi da kamewa idan an ce mutum afif kaman mai gabarin ayyukan sako musamman idan mutum ya kame daga zina ya kame daga luwadi ana kiransa afif wasilati da kuma sadar da zumunci wato sai ya faɗi dangogin alkhairin da manzan Allah ke umartar mutane a zamanin sa Abu Sufyan na bada shaida kan manzan Allah a lokacin shi Abu Sufyan din da musulunta ba amma yace duk tambayar da aka yi mun ba na so ba dan kar a tarihi na a samu na taɓa yin ƙarya ba da na yi wa manzan Allah ƙarya ce amma abin kunya ne a samu a cikin tarihi na na taɓa yin ƙarya ita da haka zo abin da aka tambaye ni sai na faɗa na faɗa gaskiyar abin da na sani mahallu shahid anan wato tun a zama maka manzan Allah ya kasance ya amuru bis salati was sidqi wal afafi wa silati sila shine sadar da zumunci shine dangantakar hadisin da wannan babu muttafaqun alai wa an abi dharr قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراء manzan Allah ya ce da Abu Zar innakum lalle ko sahabbai sataftahuna ardan za ku ci nasarar bude wata ƙasa yuzkaru fiha alqirat ana ambatan qiradi a cikin ƙasar shi qiradi din nan wani bangare ne ko nau'i ne na kuɗi kamar yadda za a ce dinari a ce dirhami ha kuma akan ce qira an gane ko kamar yadda zaka ce ko taro ko sisi ko dala ko nai ko ahu to wancan haka shi ma qiradi ina fatan ku fahimta to wata ƙasa ce wadda suke amfani da kirasi wato ita ce ƙasar misra manzon Allah na ba su labarin abin tun kafin faruwarsa wanda ke nuna ya sani ta fuskar wahayi kenan dan bai san ba wasu abin da Allah ya sanar da shi innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha alqirat wa fi riwaya a wata riwaya sataftahuna misra za ku bude kasar misra egypt wa hiya ardun yusamma fiha alqirat ita ce kasar da za ku ji ana yawan ambatan kiradi dan shine nau'in kudin da suke hada-hada da shi a wancan lokaci fastausu bi ahliha khaira ku yi wa junanku wasiya ta alkhairi game da mutanen wannan kasa ku ta wa mutanen misra fa inna lahum zimmatan wa rahima lalle su mutanen misra suna da zimma wato alkawali ko wata igiya da ta kulla da mu wa rahima da kuma zumunci wadanda suka ce zimma din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi da rahima ko da ke fasara ta zai gaba wa fi riwayatin a wata riwaya ce fa فإذا افتتحتموها فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها idan har kun bude wannan kasa ta Misra ku yi ihsani ga mutanen kasar fa yanna lahum zilmatan wa rahima domin suna da zimma kuma suna da zumunci aw qala zimmatan wa sihra a suna da zimma kuma suna da suna da sarakuntaka tsakaninmu da su rawahu muslim imam muslim ya rawaito imam an-nawawi yace qala al-ulama malamai suka ce arrahimul lati lahum dangantakar da manzon Allah ke nufi mutanen musana da ita kaunu hajara umma isma'il sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu alaihi wa sallama minhum kasancewar hajara mahaifiyar annabi isma'il wato daga cikin su take saboda lokacin da annabi ibrahim ya bi can garin wato sai aka bashi ita a matsayin kuyanga fir'aunan wancan zamanin ya bashi ita ita hajara shi kuma ya sadaka da ita karshe ta haifar masa da annabi Isma'il alaihi salam ina fatan kun fahimta to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi idan ka bi shine dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan kaza dan kaza zaka ji har zuwa ga dai Isma'il to sai manzon Allah ke tuno dangin mahaifiyar annabi Isma'il shi kuma annabi Isma'il kakansa ne cewa ko an bude musar a kyautata mutanen garin domin dangin mahaifiyar annabi Isma'il ina fatan kun fahimta fa inna lahum zimmatan zimma din da yake nufi wato dangantakar wannan kasancewar ta mahaifiya a rahim din kai da yake nufi kai dangantaka kasancewar a mahaifiyar annabi Isma'il da bisan take wasihiru abinda ko nake nufi da asihiru anan bi sadi wal ha ba sihiru na tsafi da muka saba ji ba asihiru kaunu mariyata umma ibrahim ibn rasulillah din kasancewar mariya al-qibtiyya ita ba qibtiyya ce daga kasar masar take wadda take ita ce mahaifiyar Ibrahim wato matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta Tafiya ko kuma kuyangar Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga tunda asalin ta ce kaga ƴan wannan garin sun zanto su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna dangantaka da manzon Allah ta fuskar cewa Annabi Isma'il mahaifiyarsa ce shi kuma manzon Allah jika ne cikin jikokin Isma'il sannan kuma suna da sarkuntaka da manzon Allah ta fuskar cewa maritul jubdiya yartanci sai manzon Allah ke cewa idan sun bude garin Misra ko kasar Misra to su yi wa juna wasiyar alkhairi ga mutanen Misra su yi musu ihsani dan waɗannan ababan guda biyu in ji manzon sallallahu to wannan mai ke nuna mana wato sadar da zumunci komin nisan sa in dai zaka iya sanin sa ta fuska ingantacciya sai ka sada shi ina fata an fahimta yanzu nan gudun kira a cikin mu idan wata rana hira ta hira tsakaninka da wani kai dan ina ne ai dan gari kaza na mahaifin ka wannan gari kaza kai fakari ka kaza a'a ai wuri kaza ko kakana ya taba zuwa ya taba mu labari tun muna yara taba zuwa waye ga kan ce wani a ah, wani to ai mu ma kakan ya taba ce muna da dan uwa so sai ka ga me kun kullu a can wajen hawa na biyar ko na shida <laughs> na matattakala ta biyar ko ta shida to in ka gane aka biyo silsila yanzu kai wane ga wane ko wane wane gare ka ko dan wa dan gane kuke kai da shi ko mahaifi yake gare ka to dole sai ka sada wannan zamanci in ka tuno shi ina fata kun fahimta dan ga manzon Allah da ya bi wannan silsilar ya gano shi dan Isma'il ne Isma'il kuma mahaifiyarsa Hajar daga garin Misra ne daga garin Misra ne dan ga hadisi ya tabbata kan wannan sai manzon Allah ya ce ai me a sadar da wannan zamancin nashi sallallahu alaihi wasallam kuma baya da haka ashe sarkuntaka kuma tana da muhimmanci ashe a nan gurin ko da ita matar kun yanke da ita matukar ka taba saduwa da ita saduwar aure uwarta har yanzu tana nan kamar uwa take ka domin inda za ku rage ku bi a duniya ba za ku yi aure ba ya ta'abbadu tahrim to kaga har yanzu akwai bukatar mu har da zumunci ita matar kan ba za ka samu da zumuncin ta ba tana gidan wani dan kar wani zakin tashi na ta tawaro amma ya halitta ka je ka ga mahaifiyarta matakar kwanciyar aure ta taɓa faruwa in ba wani kwanciyar aure da ta taɓa faruwa kayan aure kafin matar ta tare ba wani saduwar aure sai kuka rubuto kaga wannan zumuntakar ta yi ta yanke gaba daya to amma duk da haka idan mutum ya ga dama ya ihsani don saboda ita da sauke to amma sai da yin ihsanin a irin wannan yanayin fa tunda bata riga ta zama muharramar ka ba akwai iskali kun fahimta da kyau wani abi hurairah radiyallahu anhu qal lamma nazalat hadhihi al-aya wa anzir ashiratakal aqrabiyyin da'a rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama quraishan fajtama'u fa amma wa khassa wa qala ya bani ka'ab ibn lu'ay anqidhu anfusakum minan nar wato abu hurairah yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabiyyin ka gargadi danginka al-aqrabina mafiya kusanci da wannan aya ta sauka da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam quraish sai manzo Allah ya kirawo quraishawa fajtama'u sai suka tattaru fa amma wa khassa yayi kira na gaba daya ya kuma kebance waɗansu kira na gaba daya kamar ce ya ku quraishawa ko ya ku dangin gidan wane ba kira na gaba daya kenan kira kebantacce kamar ce ya kai wane ko ya ke wance ba ya kebance ba kenan shine fa amma wa khassa fa amma yayi kira ga mamme wa kasta kuma ya kebance waɗansu da ɗaiku wa qala yace ya bani ka'ab ibn al-ayy ya ku zuriyar gidan ka'ab ibn al an kizo an fasa kuma minan nar ku ce cikan ku daga wuta ya bani murra ta bin ka'ab ya ku zuriyar gidan murra ibn ka'ab an kizo an fasa kuma minan nar ku tsamar da kanku daga wuta ya bani abdi shams ya ku zurriyar gidan abdushams an ka zo an fasa ku minan nar ku ce cikan ku daga wuta ya bani abdi manaf ya ku zurriyar gidan abdi manaf an ka zo an fasa ku minan nar ku tsamar da kanku daga wuta ya bani hashim ya ku zurriyar gidan hashim an ka zo an fasa ku minan nar ku ce cikan ku daga wuta ya bani abdul muttalib ya ku zurriyar gidan abdul muttalib an ka zo an fasa ku minan nar ku ce cikan ku daga wuta sai kuma ce ya fatimatu ya ke fatima an kizi nafsaki minan nar ki ce kanki daga wata ko ki tsamar da kake daga wata ta hanyar imani fa inni la amliku lakum min allahi shay'a yace domin ni bana iya mallaka muku komai wurin Allah gaira anna lakum rahima sai dai kawai kuna da dangantaka da ni sa'abulluha bi bilaliha ko bi balaliha sa'abulluha zan dan yayyafa mata bi balaliha damshinta ko ruwanta akwai eh, dangantaka wanda zan dan ta. an fahimta ko abin nufi akwai dangantaka tsakanina da ko zan dan sadar da ita sayan magana ne sai manzon Allah ya ta zance da balal idan an ce balal kuma ruwa kenan idan ka ce sabullu ha zan dan jika ta bi ha da ruwan da ake jika ta da shi abin nufi akwai dangantaka zan tabbatar da ita ta hanyar da ake dan tabbatar da ita a musulunci ina ba ta kun fahimta kaga nan gurin manzo Allah ya riga ya ya nuna ko da ba su yi imani ba rashin imanin su kam ya jawo musu fashin Allah kuma manzon Allah ba zai iya musu komai ba gobe kiyama amma rashin yin imanin su baya ana ya sadar da zumuncin su a nan gidan duniya wanda shi ne dangantakar zancen da wannan babu dangantakar wannan gabar magana da kuma babu qauluhu bi bilaliha bi Fatihil fathil ba'i thaniyati wa kasriha badin ta biyu bilal ko balal ko kace bilal ko balal duk yayi wal bilalu abinda ake nufi da al bilalu al harfi al ma'u ruwa kenan wa ma'an al hadith abinda hadisin ke nufi sa'asiluha akwai dangantaka wadda zan sadar da ita shabbaha qati'ataha bil harara yanke zumuntaka manzon Allah ya kamanta shi da zafi tutfa'u bil ma zafi wanda kuma ana sanyaya shi ne ta hanyar ruwa wa hadhihi ita ko dangantaka tubarradu bis sila ana jika ta ne ta hanyar sadar da ita an gane ko kamar qati'a din ita ce zafi sadarwar ita ce mai ruwa da aka yi yafa shine sabullu habibalaliha Wani أبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير yace na ji manzan Allah yana magana a bayyana ba a sirrance ba ya yana cewa inna alaba bani fulanin laisu bi auliyai zurriyar gidan wane ba sa cikin waliyaina ba sa cikin majibinta lamarina wa inna ma waliyyi Allah sanade mai jibintar na shine Allah wa salihul mu'minin da salihin bawa cikin mummunai walakin lahum rahimun sai dai suna da dangantaka abulluha bi bilaliha zan sadar da ita ta hanyar da ake sadar da ita wato kamar manzo Allah ya faɗa wadansu ga su dangin sa ne amma sai ce su kan ba waliye na bane na tun su ba mummunai bane ba ko kuma su su ba mutanen kirki bane ba mummuni kuwa waliyin mummuni ne wal mu'minuna la tubaghum awliya'u tunda ba mummune bane manzo Allah ba zai zama waliyin sa ba so ba za su zama waliyan sa ba amma manzon Allah bai bayyana sunansa ba dan sirrantawa sai ce da gidan wani waɗanda suka ce a manzon Allah ya faɗi su wane ne amma shi mai ruwaito hadisin ne lokacin da zai ruwaito hadisin lokaci ne na fitina idan ya faɗi yan gidan to ya jawo kansa wani tashi hankali sai ya sa ya suna tunda dai ba sunan ne abin da ya fi muhimmanci ba abin da ya fi muhimmanci sanin hukuncin da manzon Allah ya bayar na cewa laisu bi auliya'i inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin sai maza ta yi walakin lahum rahimun sabun da habibi laliha ko bi balaliha wa an abi ayyub khalid ibn zaid lil ansari wanda dan malaka ke cewa wai haladu farin tsoho shine abu ayyub khalid ibn zaid al ansari radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah wato wani mutum yace ya manzan Allah akhbirni bi amalin yudkhilini al janna ba na labarin wani aiki yudkhiluni al janna da zai shigar da ni al janna wa yuba'idni minan nar ya kuma ne santa ni daga wuta فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زان الله كتوا تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ga irin aikin da zai shigar da kai aljanna ya nesanta ka daga wuta bauta ma Allah shi kadai karka hada shi da wani tsayar da sallah mana yi zakka kuma sadar da zumunci mana kaga sai aka jera sadar da zumunci cikin jerin ayyukan da suke nesantar da mutum daga wuta su kai shi gidan aljanna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuto wa an salman bin amir radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم an karbo hadisi daga Salman ibn Amir Allah shi kare da a gare shi daga manzon Allah ya ce idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin idan mutum ya so bude baki da azumi to yayi bude baki da dabino fa innahu baraka domin a cikin dabino akwai albarka fa in in bai samu dabino ba falma'u to ya buɗe bakinsa da ruwa fa innahu tahurun dan shi ruwa abin da ake yin tsarki da shi wa kala sai manzon Allah ce as-sadaqatu alal miskini sadaqa ita sadaka idan kai ta ga talaka sadaka ce kadai wa ala birrahmi tintani in ko kai wa danginka to guda biyu ce sadaqatun wasila sadaka ce kuma sadar da zumunci ce rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة wa kuntu uhibbuha wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar yake Allah shi kare da gare shi yace a karkashin igiyar aure na akwai wata mace wa kuntu uhibbuha ni ko ina matukar santa wa kana Umaru yakrahuha babana Umar kuma yana kinta fa qala li yace tallikha ka sake ta fa abaitu Abdullahi yace sai na ki fata Umaru radiyallahu anhu an sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya je wajen manzon Allah ya faɗa masa yace ga ɗana Abdullahi yana da mace na ce saki ta yaki sakin ta fa zakar lahu zalik ya ambata masa abin da ya faru fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da ni fallikha sake ta tunda babanka ya ce sake ta magana ta kare dole Abdullahi dan Umar ya saki wato haƙƙin uba a wurin mutum ya kai matsayin da inda zai ce saki matarka wannan dai wanda ka fi so din wannan mai dakin gabas din dole sai ka sake ta ya kai wannan matsayi tun daga shi imamun nauyi ya kawo shi cikin babin sadar da zumunci yana daga cikin sadar zumuncin mahaifinka an sa wannan ta shi sake ta ba yadda ka iya sika ka sake ta wani tawili da zamu yanzu dai ba mu san shi ba ko ba haka ba a ah, bari mu duba cikin sharhin hadisin mu je in malamin zai ce wani abu da ya ce tallika ya ce fa abaitu ai imtana'atu li ajli mahabbati laha sai na ki sakinta dan saboda ina matukar santa fa فأتى عمر رضي الله عنه sallallahu alaihi wa sallama fa فذكر له فذكر ذلك له فيه التهاكم إلى شرع الله a cikin cewa Umar sai tafi wajen manzo Allah ya kai karan ɗansa wannan ya nuna ana kai ƙara ne zuwa ga shari'ar Allah ba ga al'ada ba wa adamar tijalil umur kuma wannan ya nuna mutum baya ɗaukar hukunci a karan kansa ya kamata ya tsaya ya bi su ta hanyar da ta dace in ba haka ba Umar ba sai ya zafafa ba amma sai jojin manzon Allah ya ji shi da dan wafi gaskiya kun gane mhm. a faqala an-nabiyyu tallikha manzon Allah ya ce da Abdullahi to kai sake ta mana tunda baban ya ce ka sake ta marbatan li abihi dan neman yadda ga mahaifinsa wa zalika li izami haqqil abi ala waladihi wallahu a'lam kaga shi ma haka yace kuma yace fawaidul hadisi fihi ta'zimu amrul walidi ala waladihi a cikin hadisin akwai girmama lamarin uba da girmama haƙƙin da uba ke da shi akan ɗansa wa anna ta'atahu muqaddimatun ko muqaddamatun ala ridan nafs kai wa mahaifinka da'a shine a gaba sama da biye wa abin da zuciyarka take so wa fihi tahakumu inda al-ikhtilaf fil umuri ila aw ila ulil amri kuma idan al'amari ya faru na rikici sai a tafi wajen waliyin lamari dan ya warware wanda zule inda hukumihin kuma a yadda hukuncin sa kada duk ba wani tawilin da suka nemi haka ma ba za mu wani tawili ba tafa kan ya ce ka saki shi kenan ka in ka ga cewa mai saukin lamarin da suka lalace su kai ta ba shi hakuri har ya fita ka ce to shi kenan kyalata kuma wannan ya nuna uba baya iya sakin matan ɗansa domin lokacin da umar ya ce sake ta ya nuna ashe sakin baya hannunsa da kuma ya ki da ba shi ya ce mana sake ta da kansa ashe baya da wannan damar waɗansu iyaye suka nikan kan ba kawai sai sake matan wannan kan ba ta saku ba وعن أبي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها أبو الدرداء كينان يتي إنا دوتا مچي ما هي فياتا كما تاتي إن سكيتا فقال سيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول yace da Abu Darda yace da wannan mutumin da ya zo wurin sa yace naji manzon Allah na cewa alwalidu awsatu abwabil janna shi mahaifi shine a tsakiyar kofofin aljanna fa in shi ita in ka ga dama fa adai zalikal bab to to zalta wannan kofar baka da kofar shiga aw hifazhu ko kuma kiyaye wannan kofar kaga annal lafazin alwalid yana nufin mahaifiya dan haka akan ce alwalida ne yana nufin uba da uwa an gane dan ya ce gashi mahaifiyarsa ce kaga a can gurin hadisin Abdullahi dan Umar uba ne wannan kuma mahaifiya ce dukkan su kuma hadisi ne in ta. وعن البراء bara ibn na ji wani kasar da ya wuce bayan rannan ina jin shi a mota cikin riyadu salihina sai na ji na mai kalmar barra da yin shadda gara wannan kuskure ne ya sa wani lokaci in kana karatu yana da kyau ka rinka jin kasar dinka wa anil bara ibn azib dan haka sunansa albara'u ba Al-barra'u ba ko da ka ji kasar din baya kuskure ne wannan ya zama nasib wancan ko mansukh وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga bara ibn azib Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya ce al khalatu bi manzilatil ummi wannan hadisin mun wuce shi a baya khala ita ce kanwar mahaifiya koyata yatta bi manzilatil ummi matsayin ta shine matsayin wa mun karanta shi a baya a lokacin da muke magana akan reno ko رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الباب احاديث كثيره في الصحيح wato a cikin wannan babi na maganan sadar da zumunci akwai hadisai masu tarin yawa fi sahihi cikin bukhari mashhura ko mashhuran hadisai minha hadisu ashabil gari akwai hadisin waɗanda suka shiga kogon nan wanda muka karanta shi a can ina jin ababul tauba ne ko al-ikhlas ne na manta ababul ikhlas ko wa hadisu jirai da hadisin jirai wa qad sabaqa da shi hadisin ashabul gari waɗanda suka shiga cikin kogo kogo ya rufe da su inda su uku ɗaya daga cikin su ya ya zama haifa ɗaya daga cikin su ya su zina ɗaya daga cikin su ya rike hawa ai mun karanta shi a baya hadisin jirai ma ya gabata wa qad sabaqa ce duk sun wuce baya wa ahadisu mashhuratun fi sahihi hazaftuha akwai da yawa daga cikin hadisai mashhurai cikin bukari amma na shafe su ban kawo su ba ikhtisaran kawai dan dai in takaita kan waɗannan kadai ba wai dan ban san su ba imamu an-nawawi dan karka zargi ka kace kaga ya kyale wannan hadisin bukhari ya tafi tirmidhi ya tafi darimi ya tafi waye ce na san su amma so nake in takaita sai na kawo ga dajeru wa min ahammiha yana daga cikin mafiya muhimmancin hadisan da na kyale din a cikin bukhari hadis shine wannan hadisi na amr bin abasa radiyallahu anhu at-tawil akwai hadisin Amr bin Abasa wanda yake hadisi ne mai tsawo al-mustamilu ala jumalin kathira min qawaid al-islam wa adabihi wanda ya kunshi jumloli masu yawa na ka'idojin musulunci da ladabbar rayuwa da ke cikin musulunci sai ce wa sa'azkuruhu bi tamamihi insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala fi babir raja'i zan ambace shi gaba ɗaya sa shi wannan hadisi a can a ababur raja'i a nan gaba qala bihi ya faɗa cikin hadisin shi marwayacin sa dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bi makka na shiga auren manzon Allah na shiga auren manzon Allah a makka ya'ani fi awwalin nubuwa yana nufin a farkon annabta fa qultu lahu sai na ce da shi ma anta wane ne kai kala sai manzon Allah ce nabi annabi ne fa qultu wa ma nabi nace a ah, me ma'anar annabi kuma kala sai manzon Allah ce arsalani Allah ta'ala abinda nake nufi Allah ya turo ni fa qultu bi ayyi shay'in arsalaka sai na tambaye shi da me ya turo ka kala sai ce arsalani bi silatil arhami wa kasr al awsani wa an yuwahhada Allah la yushraku bihi shay'a la yushraku bihi shay'un wa zakar tamam al hadith Allah baya kosawa mu ne yanzu kan idan aka yi tambaya da yabi sai mutum ya kosa Allah yakan yi hakuri kaji ya ce ni ne annabi aka ce to wa meye kuma annabi Ya abinda nake nufi Allah ya turo ne ya turo ka to da me ya turo ka <laughs> ya tsare kai ta maka tambaya ka gaban gidan ku. amma tunda manzon Allah an turo shi ne don ya isar an sa wannan tambayar bangare ne na isarwa an ce masa ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al ma ballagta risalata wallahu min an nas inna Allah la yahdi al wani lokacin abin da yasa ko ana tambaya sai wani ya yi tambaya ka kilo ka kyale shi kwakwalwa ka shiryo mata wani abu zaka faɗa sai wani ya daga in ka an masa sa duk ka rushe abin da ka tashi faɗa in ka ansa masa shi kadai bukatansa shi kadai ne wancan kuma duk jama'ar da suka zo shi suka yi hasara in kai banza da shi ka faɗa shi ya karu duk jama'a sun karu shi ma bai hasara ba ina fara kuma fahimta to lokacin sai mu ya daga hannu sai ka kallo nuri kamar ba ka ganshi ba manzon Allah ma ya taɓa wani sahabi haka kawai yana cikin magana sai wani shigo ya ce manzon Allah shi kiyama za ta tsaya sai manzon Allah ya kalle shi dan ya sallalle ya ganshi kawai sai ya shiga da magana sa sai dai kare daidai gabar zancen da yake so ya kare sai ya ce ina yake wannan mai tambayar sai aka ce gashi ce me ya kake tambaya ce game da kiyama yanzu zata ta tsaya ce wani tanadi kai mata ma'ana dai yana da kyau wani lokaci karka yanke mutum idan yana cikin darasi sai in ka ga ya numfasa ya zo gabar magana kafin ya kira ta to wannan babu laifin da kai tambaya sai wani lokaci idan wani ya tambaya sai in shiru in kyale shi ba idan ban ji shi ba na ji shi amma dan kare yanke min abin da nake so yace arsalani bi silatil arham Allah ya tuno ne dai da sadar da zumunci wa kasal awsan da kakkarya gumaka wa an yuwahhada kuma lalle a kadaita Allah la yushraku bihi shay'un kar a shirkanta shi da kowa wa zakara tamamal hadith sai manzon Allah ya ambaci cikon hadisin har zuwa karshe ko kuma shi marwaci ya ambaci cikon hadisi zuwa karshe wallahu a'lam Allah ne mafi ku yi hakuri na tafi da mu a gurguje dama dan in zo karshen babu tunda sun jiya ga wanda suka je tafsiri na faɗa masa cewa wannan shine kuma darasi na karshe shi kuma in na dawo daga hutu da zan tafi insha Allah ta'ala duk bayanin da riga na jiya ina jin ba sai na mai tashi ba dan galibin ku nan gurin waɗansu sun ji bayanin a jiya abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya kai mana ni kana ba na son in dakatar da karatu amma dai babu ya na iya haka al'amari suka ko musamman shi wannan karatu na riyadu salihin da wata baiwar Allah ta dauki nauyin sashi a gidan talabijin na DITB a Kaduna duk mako ana sashi to kaga dubban mutane ne ke karuwa da shi ba wai ruwa ba dubbai masu yawan gaske masu kwazon kaga sai mai musu fatan Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya kare ya kare su ya kare zuriyarsu daga dukkan wani shirin na duniya da lahira kuma Allah ya doke su noye me ma'anan annasab ma'anan annasab ita ka iya rubutun da baka san nasab ba kai tsoron Allah ne kuwa nasab shine dangantaka ko da hasawa wannan sai nasaba ba idan an ce ummu haminan nasabi wato uwar da ta haife ta kenan ummu haminan rada'ati wato uwar da ba haihuwa ta ba amma ta shayar da ita tun da shayarwa na daukan hukuncin haihuwa ya harmu min rida'ati ma ya harmu min nasabi akhwal kuma sune dangin uwa dangin uwa jam'i na khal khal kamar wan uwa ko kananta ne idan ce akhwal dangin uwa ke yayyanta da kannanta duk suna cikin akhwal wannan ce hadisi la tu'addan la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama abinda ake nufi wallahi lalle sai kun bayar da haƙƙi zuwa ga mai shi ranar tashin kiyama hatta يقاد lishatil jalha من shatil qarna har akuya wadda take ركهو سي sai an rama mata abinda mai kaho ko tunkiya mara kaho sai an rama mata abinda mai kaho ta yi mata ko rago mai kaho sai an rama masa abinda mara kaho ya masa amma rago mara kaho sai an rama masa abinda mai kaho ya masa wato kaiwa mutuka wajen adalcin Allah ke na ranar tashin kiyama to in ya zanto a cikin dabbobi ma za a yi kisa su ina ga cikin mutane manzo Allah rantsuwa zuwa la to addunnal huquqa wallahi sai kun bada haƙoƙi duk wanda haƙƙi ke kansa na jama'a ya taushe ya danne ya murtsike ran tashin kiyama sai ya amansa sai ya bayar da shi wannan hadisi ne inganta shi sannan ya kawo hadisin inna Allah rafiqul la inna Allah kai baka rubuta shi da ba hadisin da abin da yake zanawa ubangiji ta'ala rafiq ne idan an ce rafiq mai tausayi wala yakunu fi sayni illa zanahu wato Allah yana son arrif kuma shi arrif din nan baya kasancewa cikin kowane abu sai yayi masa kawa wala yunza min shay'in illa shanahu ba abin da za a cire tausayi a cikin sa face sai abin yayi muni tausayi ko tausasawa shine arrif to shine da ma'anar hadisi وعليكم السلام ورحمة الله ta yaya zai kace ya zama bani isra'ila kawai dan ta yaya ta wata wuri zai zama bani isra'ila faɗi mu ji wuri jiya baka je tafsirin jiya ba ba ya kaga inda ma ka ƙara laifi kenan yanzu jiya me muka faɗa muka ce su banu isra'ilawa suna sassalan wani ne annabi ishaq to ka gani manzon Allah kuma shi sallallahu alaihi wasallam kaga ai bai kamata zama haka ba dan abinda kake yanzu kamar zuriyar gidan manzon Allah ya zama to zuriyar zuriyar da banu Isra'il wanda ko ba haka bane na'am hmm. wa shi kadai ta haifa duk sauran ya'yan manzan Allah ya'yan Khadija ne sai eh, ba da gobe ce idan mutum ya so abu naira goma ya zo ya ce naira ya rantsuwa ce naira sha biyu ya saye shi kuma ni ba sai an bani riba kai kafin in sayar wannan ƙarya ce kuma ya rantse da Allah akan ƙarya ga laifi biyu ga karya ga rantsuwa kan karya. to wannan daga cikin mutum uku da manzo Allah ce ba za su shiga aljanna abun da ta Allah ce guda uku wanda Allah ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba ba za su shiga aljanna ba Abu Zurri yake sabu wa kasru ya Rasulullah wa man hum sun ban sun lalace su wane ne waɗannan sai manzo Allah ya zana su na farko al-mannan wanda zai baka abu ya goranta masa ba ni na sama maka aiki ba ba ni na sama maka makaranta ba ba ni na baka jari ba ba ni na nuna maka kasuwa ba mai irin wannan yana cikin wanda ba za su ji da ba zama sannan almusbilu da mutumin da ke cikin tufafinsa kasa da idan sawa wando ko riga namiji sannan wal munfiqu sil'atahu bil halikil kadhib da mutumin da yake sayar da hajjata ta hanyar rantsuwar ƙarya sallah ba za su ga aljanna ba yo yanzu ba za ta iya yiwa yanzu a cikin fatawa kawai ka ce me ba in ce maka kaza ba karatu ne babu ne mai zaman kansa babu ne mai zaman kansa lokacin da zan dawo karatu in sa wani littafi da ya shafi fikihu tunda har yanzu karatu kana babu fikihu a ciki sai a waɗansu da rubuta a bauchi fikihu muke a maiduguri ma muna fikihu amma nan sai hadisi tafsiri a da kawai ala da halin riba tana bukata abin nan kila wallahu alam idan Allah ya sa an samu sukuni lokacin da za a dawo karatu ko da musa fiqhul a ne kawai ba wai mu dauki wani littafi daga farkon sa har karshe ba a'a mu dauki shi albay'u din mu yi darasi na bai sawa'un cikin littafin ko bukari za mu ɗauka a ko mu ɗauka cikin bulugul mara a mu ɗauka cikin umdatul ahkam mu ɗauki hadisan da suke magana akan buyu'a wanda duk riba za su shigo to a ce an sauke wannan babin kadai kila a sauke cikin kasar bakwai ko goma ko kwali daya kaga zai saukin samu mutum yayi ta ji yayi ta ji a gida da mota har sai ya ji abubuwa da yawa wannan fata ne yawa ubangiji ya kawo yadda abin zai tabbata mai yawa kuma wani ne zai bani ba amma dai akwai a cikin niyya ta tuntuni haka ubangiji da ala ne zai bai wadda ikon ba riba ya dan uwa tana da fadi kwarai da gaske wallahi ba san yadda zan baka ansa ba riba dai kawai tana da fadi. tunda yanzu lokacin da muke da shi kurare ne kuma kun ga a gajiye nake tsakani da Allah na ya isa haka ta hakuri saboda kun san daga tafiya kawai muka yi irin tazarci dinan daga Kaduna kawai sai muka zarto nan gurin ko gida ban je ba yanzu ban yan gida na ma kila ba su san me nake ciki ko ina hanyar Kaduna ko ina nan ba su ala kulli halin abin da kuka faɗa ne Allah shi ba mu lada wannan ku kuskure Allah shi ya fi mana gobe sai in Allah ya hada mu a can masallacin karkasa ko an ce kowa karfe 1 ta masa a can kuma ya tafi da alwalarsa madalla